Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. An kubutar da karin fararen hula daga ramuka da ke karkashin wata ma'aikatar sarrafa karafe da aka yi wa kawanya a birnin maripol in ji wani jami'in Ukraine a jiya Juma'a. duk da cewa mayakan ukraine sun yi tsayin daka na karshe don hana moscow kwato birnin mai muhimmanci da ke da tashar jirgin ruwa mataimakin firaministan ƙasar ukraine irina bershuk ya ce an kwashe fararen hula hamsin daga masana'antar karafin ajiye juma'a cibiyar bayar da agajin gaggawa ta rasha ta ce goma sha ɗaya cikin mutane hamsin yara ne faɗan da aka gwamza a tungar ukraine ta ƙarshe wani birni da hare-haren rasha ke lalatawa da alamar yana ƙara fuskantar damuwa kimanin mayakan ukraine dubu biyu bisa kididdigar da rasha ta yi a baya-bayan nan ne suka makale a cikin ramuka da ke karkashin masana'antar karafan na azovtel kuma har yanzu sun kibi kauya kamfanin dallancin labaran reuters ya ce hukumomin yankin na maripol sun zargi sojojin rasha a jiya juma'a da harbin wata mota da ke kwashe fararen hula daga ma'aikatan sarrafa karafan harbin da ya kashe wani mayaki kane ya karya yarjejeniyar tsagaitauta. wuta a hali da ake ci kuma shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya juma'a cewa amurka ta shirya kayan yaki na dala miliyan 150 da za ta bai wa ukraine ta dakile mamayar da rasha ta kai mata ina sanar da wani rukunin taimako na tsaro wanda zai samar da karin makama a talari da sauran kayan aiki ga ukraine in ji biden yayin da yake gargadin cewa kudaden na gab da karewa tare da yin kira ga majalisar dokokin amurka da ta ba da izinin karin wasu kudade a cewar wani babban jami'in amurka wannan kudin zai samar da bindigogin atilali masu girman milimita 155 da yawansu ya kai 25,000 da makamai masu kamo harsashen atilali da ake amfani da su wurin gano abokan gaba da na'urorin kai hari ta hanyar lantarki da kayan gyare-gyare sabon rukunin kayan yakin na jiya juma'a shine ya kawo jimlar makaman amurka da gwamnatin biden ta aika zuwa ukraine wadanda suka hada da manyan bindigogi da makamai masu linzami da jiragen yaki masu saukar ungulu samfurin stinger da jirage marasa matuka zuwa dala biliyan uku da miliyan dubu ɗari takwas tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar a ranar 24 ga watan fabrairu in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wata gagarumar fashewa da yoyon iskar gas ta haddasa a jiya juma'a ta kashe akalla mutane tara tare da raunata wasu arba'in a lokacin da fashewar ta tashi daga bangon waje na wani otal mai alfarma da ke tsakiyar babban birnin cuba babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otal din saratoga mai dakuna 96 da ke habana saboda ana masa gyare-gyare kamar yadda gwamnan habana ronaldo garcia zapata ya shaida wa jaridar jam'iyyar kwaminsanci ta grama ba fashewa bace ta bam ko hari ne aka kai wannan wani bala'i ne kawai in ji shugaba miguel diaz canel wanda ya kai ziyara a wurin yana faɗa a shafinsa na twitter ma'aikatar talabijin kasar cuba ta ce wata babbar motar da kun iskar gas da ke kawo wa otel din gas ne ya ta da fashewar amma talabijin bai yi wani karin bayani ba akan yadda gas din ya tada gobarar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwace ikon afghanistan da taliban ta yi ya taɓarɓarar da tattalin arzikin kasar kanin ya kawo wa aikin jin kai cikas a ƙasar da ya ke daidaita lamarin da ya sanadiyar da dubun dubatar mutane suna sallakewa zuwa neman mafaka a pakistan da neman matsugunai a kasashen waje jama'an pakistan sun ce tun da taliban ta sake ɗerewa akan karagar mulki a kabul a watan agustan bara sama da mazauna birane a afghanistan da masu galihu da ƙwararru ne suka isa pakistan da takardar izinin shiga ƙasar ta biza labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. godiya mai fansa jinjina gare ku ina sa addu'a Allah ya kabar ƙaunar ku Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya na naku. Lafiya lau an yi sallah lafiya barka da sallah. Lafiya kalau barka ka dai Allah shi maimaita mana. Abun amin sai da ni bana na ji dai labarin an yi sallah. ba ki gani a ƙasa ba ke nan. amma <laughs> ban gani a ƙasa ba <laughs> gashi kuma corona ta wuce kaki damu ran talata za ki gani a ƙasa To Allah ya dula mana. Abin zuma abin. To makon da ya gabata shirin gabaki ɗayanta mika gaishe gaishe ne na a fata barka da sallah to akwai gyauran waɗansu gaishe gaishen da aka aiko mana a makare. Haka. Sabili da haka za mu ƙara su a wannan makon gaisuwar fata alheri da barka da sallah ta abar ya huce zuwa ga Ahmed Kazaure Federal University Dutse Jigawa. da Alhaji Adamu Muhammad mai girma hakimin gundumar Sundimina birnin kudu jihar Jigawa sai kuma Dr. Tafi da Abubakar sakataren kiwon lafiya na birnin tarayya Abuja da Dr. Yunusa Danzomo kwamishinan ilimi na jihar Jigawa sai Hajiya a Asama'u Yahaya Excel College Kano da Sabo Nakwali mai sayar da lemo a bakin asibitin koyarwa na Aminu Kano. sai baba sabo mai sayar da kayan miya a unguwar darmanawa kano sai mohammed kalabu kano da dr asama'u abu garko asibitin koyarwa na aminu kano sai kuma hajiya habiba abubakar ainih kaduna Gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga Habib Marka Mahaman sabon markan masarautar Malawa. Allah ya sa ka ne ko Malawa ne mm. wanda za a yi wa rawani a ranar goma sha biyar ga watan nan na Mayu. Sai gaisuwa a ya huce zuwa ga Aliyu yaro sai gaisuwa abar ya huce zuwa ga Aliyu Yaro Tela a birnin Yamai. da abdulkarim ɗan dako a gidigir da magaram da hajiya a'i yar yari a birnin konni da abbas bawa a garin keta sai hajiya rabi'u mamman amadawa da mai nasara shugaban makaranta direbobi ta mai nasara auto ecole a difa da maryama yar isa da Ayuwa Usman Azandar da kuma Hajiya Umma Bakatsiniya matar Lawali direban tasi a birnin Yamai da awal ɗan tasi a birnin Yamai. Gaisuwa a bari ya huce ta Muhammad Faruk wanda yake jihar Texas da ke miƙa gaisuwar sallah ga mahaifinsa Alhaji Jaja Muhammad Sarkin Fulanin Badiko Kaduna da mahaifiyarsa Hajiya Habiba Muhammad jaja da 'ya'yansa awal sadatu da kuma matarsa aisha muhammad endi da fatar sun yi sallah lafiya sai kuma sakon gaisuwar sallah zuwa ga sa'idu liman kwari karamar hukumar birnin kudu ta jihar jigawan najeriya da sanusi inuwa birnin kudu wato salula da umar dabos mai shayi kwari da Sa'idu ja mai nama kwali da kuma Ahmed sakatare mai allura kwali da fatar an yi sallah lafiya. To alheri ne kuma a bangare na gaisuwar ce ta sallah da bamu samu yi ta ba da farko muna mika gaisuwan abar ya da ta sallah zuwa ga alhaji oga suleiman da alhaji mahmud wadata sai kuma alhaji husaini gali da alhaji yahuza sarki musulmin kwamu da hajiya barkisu da mijinta alhaji guruza da kinfesal da hajiya suwaiba alhaji haruna na zuriya fm da kuma wato sarki muftahu puinaba da kuma sarkin ababu alhaji sulevisi sai kuma kwamitin sallar wato kwamitin sallar idi kenan a ƙarƙashin jagorancin sheikh ahmed tare da alhaji gana da alhaji arif suleiman da kuma malam sani to sai kuma sai kuma alhaji guruza mai sai da tayoyi a gidan langwanto a birnin kumasi sannan muna mika gaisuwar abar ya huce da kuma ta sallah zuwa ga malam redwan shugaban gidan rediyon alfa radio kenan a birnin kumasi da alhaji baba sharif shugaban marhaba fm waɗanda dukkaninsu suna tare da sashen hausa da muryar amurka wannan ce gaisuwa ta abar ya huce da kuma ta sallah sannan kuma ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga mafauziya matan wato marigayi audu Apapa ko kuma abdullahi umar dikko kenan audu Apapa da kuma hajiya latifa audu Apapa da fatan an yi sallah lafiya kuma an tashi lafiya da kuma hajiya mamata mai wake a unguwar yalwa ما بعرف شو صار لها bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma taya murna bari mu fara da wannan jinjinawa ga Reverend Aliyu Nakwari wanda yake bukin ritaya za a bukin ritaya shi a lahadi mai zuwa wato sha biyar kenan ga watan mayu a ekuwa unguwa pillo da ke tamarke lcc a dcc katsina south da karfe goma sha biyu na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya. Sai gaisuwa a bare huce da taya murna zuwa ga iyalan Malam Abdullahi Malami Jos domin ɗaurin auren yarsa Zainab Abdullahi Malami da angonta Abubakar Abubakar wanda za a yi a yau dinnan bakwai ga watan Mayu a ƙarshen kwalta anguwar rogo layin na lado a jos da karfe goma sha biyu na rana allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abbas Mai Kano da na Alhaji Shehu Ahmad Bala na daurin aure 'ya'yansu Musaddiq Abbas Mai Kano da Maimuna Shehu Ahmad wadda ake daurawa shi ma a yau Asabar ɗinnan da misalin karfe goma sha daya na safe a makarantar islamiyya ta wajila a jihar kano to allah ba da zaman lafiya da kuma albarkan zaman tare amin su amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan baban tsalha da na manakan bola wato da baki ɗan al'umman yalwa a birnin kumasi na rasuwar mahawa mai koko wanda Allah wa rasuwa da safiyar sallah kenan da kuma kaninta malam ali da aka fi sani da baba mai ruwa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ana gab da kammala azumin watan ramadana to har yau kuma gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar yalwa da kuma iyalan alhaji amidu na rasuwar anti salmai abdulhamid kenan wadda aka fi sani da salmai mai kose a nan unguwar yalwa to dukkaninsu Allah ji kansu da rahama ya gafarta musu ya ji kan sauran magabata ya kyautata namu bayan nasu. To amin suma amin baba ake ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa? Yawwa sabili da haka bari mu dire da wannan gaisuwar fata alheri daga Bilkisu matan garba mahalli kamba unguwar dogon rini kamba jihar kevin Najeriya. wadda ke miƙa gaisuwar fata alheri ga jummai na hali kamba zogirma da aisha matar salisu isa fana da hajiya na sare matar abubakar umar dutsen mari jihar kebito da fatar an tashi lafiya halin rayuwar da ta saman ba dan na so ba ni hakuri yau shi na zaba dan na san zana cire ba kwana tashi a sanduwa watar Allah ba za mu yi ta gabin da muke wa bauta babu shayi sarkin baiwa Allah mawadaci mai samu ji sanyi salli ala masoyi salli ala ba masoyi wanda ka fifita a bayi wanda ka fifita a bayi alayi da sahabbai dubbai na masoya ba za mu ki ba To baba yau labarin da zan baka labari ne na masu neman cajin waya. <laughs> Ni dai ban san ya lamarin wuta yake ba a Ghana. amma dai a najeriya waɗansu wurare akan samu miskila kin san duk kasashen mu da afirka sai a hankali eh, gane na da inganci amma nan ma sai a hankali ka gaskiya to allah ya gyara mana to wai baba wata rana ne wani bakano ya je bakunta zaria to yana shiga garin kenan kawai sai ga mutane suna ta gudu sai gudu suke ana fitowa na ana ta gudu shiga shiga birni eh, eh, garin zaria to abinka da bako ba ba mm. bai san ko menene ke faruwa ba shi dai kawai yana ga <laughs> mutane suna ta ta gudu to eh. kai ba shi ba sai ce to in ba ka yi <laughs> da ba aka hada ba shi ba kawai sai ya shiga gudu ya fara bin su inda ya ga mutane na tafiya kawai shi ma hau gudu sai ya ga mutane in sun yi gudu sun yi gudu mutum ya shige gida kawai ba zai fito ba kowa gudu zai ruga ne ya shige gidan shi ba zai fito ba sai shi kenan sai yana kan gudu shi ma yana bi sai ya ga wani zai wuce shi kenan sai kama rigar shi ya ce malam dan Allah wai menene ake wa gudu ne <laughs> sai mutumin ya ce mishi ai ai nefa ce ta kawo wuta <laughs> ka san nefa ai eh, eh, eh, ma'aikatar lantarki a Najeriya ba yawwa yawwa nefa ce ta kawo wuta shine kowa yake gudu ya je ya cajin wayar shi 干嘛都惆怅。 <laughs> An sai wani ba ce ta kawo wuta shi ne kowa ke cin gudu ya ruga ya kunna. Eh, eh kan a zuwa ɗauke kuma baka samu caji ba. Yawon <laughs> baka samu. <laughs> Duk gudun da ake da zuwa cajin waya ne. <laughs> To baba na ga malama Julu na daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri soyayya ruwan zuma ce idan ka so me sun kari ba ce dan ba a sara babu kunci na san so zai sa har a zauce sanda na sashi a zuciya ya jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma khairi

zaki rayuwar so da ban mamaki me san ka ya kamar ci ba bacci ba ci abinci domin hali na takaici Allahu ya samu dace sanda na sashi a zuciya ya bi jini Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe lake sallama da ku a wuni lafiya. ba za ya rasa ba. sai yi gaba. Godiya ta gabin da muke wa bauta babu shayi. Sarkin baiwa Allah mawadaci mai samu ji sanyi. Salli ala da masoyi. Salli ala masoyi fifita na masoya